matasa na jam'iyyar PDP na jihar Zamfara wanda za tattauna da shi. A suna? Suna na Ishaku James. A kwanan nan aka ga gwamnan jihar Zamfara da dada lawan dare ya kaddamar da matasa ko kuma shugabannin matasa na su aiki kamar na Yeku. A wani tsari za ku zo da shi domin ganin cewa an inganta rayuwar matasa a jihar Zamfara. auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tsare-tsaren da mai girma gwamnan jihar Zamfara ya dauko na taimakon matasa gaskiya ba zan boye ba san ta inda ma zan fara ba saboda ba a taba yin gwamnati tun 99 muke hulɗa na matasa muke siyasa tun lokacin da aka yi su MZ ɗanka da Yarima Makura to gaskiya tsare-tsaren da ya dauko yanzu wanda inda muka fito yanzu inda muke gaskiya matasa za su mutu wannan gwamnati saboda babu abun da ke cikin baki ne mai girma gwamnan jihar zamfara irin matasa matasa matasa idan za ku iya tuna lokacin da ya fara yakin neman zaɓe ina jira abuja an taɓa najeriya su taɓa tambaye shi ya ce kudurin shi ya ka maganar tsaro aka yi magana ina jin matasa na ciki tsare-tsaren shi to wannan tsare-tsaren da ya dauko wannan ma so matafi ne aka fara wannan ne yeko inda za ku ji jawaban shi shekaran jiya ya yi bayanin cewa banda wannan harkar na yeku akwai skill acquisition wanda skill acquisition akwai dai programs da dama wanda ya dauko wanda in Allah ya zama taimaki matasa da shi a jihar Zamfara insha Allah yawa waɗannan tsare-tsare ana haituwa da su musamman nan da kai magana amma da ƙarshe bayan shekara hudu in gwamnati ta gama za ka ga matasan nan sun dawo ga sana'a da suka yi ta turowe wani tsari za ku bi don ku ga kun kawar da turoyi a tsakanin matasa a jihar To, ba su ka zan ba ko in ce zan soke wata gwamnati ko in ce ko in sa ta siyasa ba magana siyasa nan. tsare tsarenmu mu wanda muka ɗauko yanzu ya bambanta da wanda aka yi can baya. amma mu abin da muke so ba za mu iya so mu yi sabar propaganda ba ba mu propaganda amma za ku ga tsare-tsaren da muka dauko saboda ko tsare-tsaren albashin da za mu biya yara ba za mu biya a hannu ba balle a ce wasu za su taushi kuɗin yara a banki za a biya ina jin tun da aka fara harkar yeko a jihar zamfara ba ta biya a banki ba a hannu ake biya in ku kuɗin za ku iya tunawa wasu kuma sayarwa suke sai a ba yaro abu sai wasu manya su a kwashi a ba wasu manya su sayar wannan ya hana ya ce dole sai dai a ba matasan da suka wahala a basu kuma a tabbatar da an bi kowane ward an tabbatar da an ba matasa kuma ba matasa kaɗai ba 'yan jiha a a'a har ta da 'yan apc saboda ce haƙƙi ne na kowa da kowa kuma insha Allah kuma za mu kwatanta gaskiya in Allah ya da kuma za mu yi karshe menene ne kiranka to kira na ga al'ummar jihar Zamfara don Allah mu sa wannan gwamnati cikin addu'a don gwamnati muna cikin yana buƙatar addu'a wannan hali da muke ciki don kowa ya san muna cikin halin ya halin wani hali muke ciki yanzu na tsaro wanda ko ina ya addabi kowa da kowane yanki a Najeriya don ko shekaran jiya ina jin ko jiya ne na ga an kashe sojoji kusan guda bakwai ko takwas a Niger State to kaga abu ne wanda ya addabi gaba ɗaya kasar nan tamu mu sa wannan gwamnati cikin addu'a mu sa kasanmu mu kuma a cikin addu'a sannan matasa ina kira ga matasan mu don Allah mu aje makaman mu don Allah mu fara harkar ta'addanci babu wanda mamar shi za ta haife shi ko in ce iyayen shi za su haife shi su gan shi da makami su ji daɗi babu shi babu wanda iyayen shi za su so su gan shi ya ɗauki makami kowa iyayen shi na so su ga ya zama abin kwarai in ka zama abin kwarai hannu ne ka ake wasu za su ce ai dan uwan mu ne ko ba dan uwan ka bai mutunta ai dan uwana ne saboda ka zama abun kwarai amma in ka lalace kowa gudun ka zai ko babu dan dan siyasan da ke dokar adda ya ba dan shi ko ya doki makami ya ba dan shi to ba za mu mu doki makamai muna ba ƴaƴan wasu ba to kuma Allah ka raba mu da dokar makamai kuma aniyar mu da aniyar gwamnatin nan aniyar mu ya bi mu in mai kyau ne ya bi mu in ma mara kyau ne ya bi mu saboda na san muna da aniya mai kyau da fata na ban gane ba fata kamar ya fata alheri fata to muna godiya da wannan ah, wani ah, wannan ah, me zan ce mishi NTA ne ko eh, Pride FM al'umma to ina godiya gare ku sannan fata na don Allah ina so mu zana lafiya a jihar Zamfara kowa ya aje makaman shi mu dawo ma aiki sannan yan jarida don Allah a rika yada gaskiya a bar yaɗe yaɗen ƙarya a social media don Allah mu faɗi gaskiya ko menene mu faɗi gaskiya a kai shi shine fata na na gode